ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ya ku ’ya'yan Adam, mun kafa ku a bayan ƙasa, mun sanya muku abubuwan rayuwa a cikinta, don haka ya waje ba ku gode wa Allah akan haka, amma sai dai godiyar ku kaɗan ce.